والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يزعجكم وعدو dalili na farko a wannan littafin da malam ya kawo wanda yake kawo sabani wato tsakanin malamai ya ba da misalai na cewa hadisi bai riski mutum ba ma'ana bai san da wannan hadisin ba don haka yakan iya ɗaukar wata fatawa saboda rashin sanin wannan dalilin kuma ya mana misalai kamar tun daga fi abubakar radiyallahu an da misalai da ya kawo na umar wa akan misalan umar malam shafi na takwas yake cewa fa hadhihi mawadhi waɗannan wato misalai ne kaɗan wasu wajaje ne wanda lam yakun ya'lamuha umar cewa umar radiyallahu anhu bai san da su ba ma'ana wasu sahabai da suke gaya mashi ga abin da suka sani ga abin da ya faru radiyallahu anhu hatta ballaghahu iyyaha man laysa mithlahu har ya zama to wanda bai kai matsayin Umar ba wajen falala da ɗaukaka da wato tserewa shi cikin shiga addinin musulunci amma kuma ya samu wasu waɗanda suka san wani abu wanda bai sani ba roƙa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da duk wani mai sani akwai wanda yake shi in gane ko duk wani wanda yake yana da sani ba akwai wanda yake sama da shi kuma sani gaba ɗaya yana karewa ne a wajen Allah madaukakin sarki ba wanda ya kai Allah sani amma tsakanin halittun Allah za ka samu kowa da irin abin da Allah ya bashi wa ومواضع أخرى akwai wasu wajaje kuma lam kuma fiha min as wato sunna bata iso ma Umar radiyallahu anhu a irin wannan matsayi ba fa fiha sai a samu yayi hukunci a wannan wajajen ma'ana da ijtihadi kuma wannan ba laifi bane ma'ana idan mutum bai san samu dalili a Qur'ani ba ko bai samu a sunna ba bai san da shi ba yayi ijtihadi ma'ana shi da karan kansa ya yi bincike ya isa zuwa ga wani hukunci wannan shi ne ijtihadi don haka umar ya yi wasu ijtihadi wanda ya hukunci da wannan ijtihadi au afta biha bi ghairi dalika ko kuma yi fatawa sabanin abin da bai sani ba na sunna sai ma ya fara wato karanto ko kawo mana misalai irin wannan masu gudai da umar abu yanzu abu ya yi fatawa da wani abu amma daga baya da aka samu dalili sabanin abin da ya fatawa da shi sai ya janye ya koma kan dalili to wannan haka abin da ake nema kenan an gane ko ba mutum ya ba da fatawa kuma ya zo ya samu abin da ya ba da fatawa din ya samu ya ci karo da wani dalili ya dinga ganin kama akwai nauyi na ya janye wannan fatawa duk matsayinsa bai kai umar ba radiyallahu anhu kuma a haka Umar radiyallahu anhu zai ba da fatawa din a zo da wani hadisi da ya ci karo da fatawarsa ya sauka a wannan fatawar ya dauki hadisi yace mithlu ma kaba fi diyatil asabi kaman abin da Umar ya yi hukunci da shi na diya ta yasu abin da ya zo a diyar yasu cikin littafin Abubakar ibn Amr ibn Hazm shine kowane yatsa daya wato raƙuma gane ko sun cika yatsu goma a kuma guda ɗari da haka wanda yake yanke ma wani yatsa ɗaya gaba ɗaya shi ya fitar raƙumi goma wani yatsa ɗaya an gane ko to umar radiyallahu anhu akwai hadisin da ya zo kan haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sai yayi ijtihadi yace za a duba kwatankwacin amfanin su ne ga mutum a cikin yatsun nan guda biyar wanne ne ya fi amfani a ganin ku wanne ne ya fi amfani a cikin yatsun nan guda biyar ga wannan shi ne ba shi za ka yi tasbihi da shi wani abu za ka kama da shi za ka yi to sai a duba sai a auna shi a ce to a cikin yatsun nan guda biyar zai iya ɗaukan kamar 30% ah, na abin da za a biya na biyar gane ko sai a yanka mishi kamar kuma talatin sauran kuma su raba sauran goma sha biyar biyar wani bakwai da sauran to abin da kuma ya hukunci da shi kenan ce za a duba wanda ya fi amfani sai a ɗaura mashi diya ne girma amma ita diya ɗari ɗin ce duka sai dai kawai za a kasa ta ne daidai da amfanin yasu kaga wannan istihari ne Ya ce hukuncinsa shine annaha muhtalifatun bihasabi manafi'iha cewa ta sha bamban gwargwadon amfanin su ga mutum وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الإبهام والقنصر كما الحال هو abdullahi dan abbas da shi da abu musa al-ash'ari suna da masaniya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi nuni yace da wannan da wannan duk ɗaya suke ba bambanci fara ya ta da wannan karamin yace duk ɗaya suke ba da bambanci kuma Umar yayi hukunci ya bambanta su ko ko wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi ma'ana na cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya daidaita su gaba ɗaya gane ko sai yana cikin bukhari da kuma abu dawud da nasari da ibnu majah hadisi abdullahi dan abbas mala ce alhalin kuwa da abdullahi dan abbas da abu musa al-ash'ari dukkan su ba su kai umar sani ba amma duk da rashin sani su da ba su kai umar ba suna da kuma wani ilimi da umar bai da shi gane ko ma'ana sun san wani hukunci wanda shi umar bai san da shi ba fa bada kad hadhihi sunnah mu'awiyah radiyallahu anhu fi imaratihi lokacin da wannan sunnar ta riski mu'awiyah lokacin da yake shugabanci sai ya samu dalili na wannan hadisin ya ji daga waɗannan sahabban ba biha sai ya yi aiki da ita ya ajiye fashawar umar ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك dan haka musulmai ba su da wani hanya sai dai su bi wannan abin da da haka sai aka koma kowane yatsa yana da biya daidai da daidai da kowa tun daga hadisi ya tabbata in gane ko saboda haka kaga wannan hadisi ne amma Umar bai san da wannan hadisin ba ma'ana bai iso bai iso mashi ba in gane ko yace wa lam yakun zalika alhadithu aiban fi haqqi Umar ana maganar safari ne da kuma wannan hadisin bai zama aibi bane akan Umar ma'ana ba abun suka bane ga Umar da an ce bai san wannan ba ba abun suka bane a gare shi tunda ba dole bane kowa ya san duka zantuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan malami ya bada fatawa sai aka zo aka samu wani hadisi wanda ya shi karo da wannan fatawar tasa to wannan hadisin ba wai yana nuna cewa shi wannan malamin jahili bane ba suka bane a gare shi kuma ya sauka akan wannan hukuncin ya dauki hukuncin da hadisi ya zo da shi ba aibi bane a gare shi sai dai kawai idan mutum yana neman girma yana neman bunƙasa kanshi ko neman shahara to yana iya cijewa ya ce shi fa abin da ya sani da shi zai aiki to wannan kuma bata ne Allah ya sani gane ko idan malik yana cewa idan sahal hadithu fa huwa madhhabi to babu da wata hujja cewa idan hadisi har ya inganta to shine mazhaba ta da shi zan yi aiki dan haka hadisi ya zo da inganci ga abin da za a yi sai muke ce a ani ga abin da nake gani to kaga wannan ya ɗauki wani hanya na son zuciya ke don haka wannan hadisin dan an same shi ba aini bane ga Umar radiyallahu anhu haifu lam yabluhu da hadith domin hadisin bai zo zuwa gare shi ba saboda haka wanda bai san abu ba ba a mishi hukunci da wannan abu wa kadhalika yace haka nan kuma kana radiyallahu anhu yanha anil murimi an tatayyib qabla al-ihram Umar radiyallahu anhu yana hana wanda ya harama ta aikin haji ko aikin umara ya ce kafin ya dau harama kar ya kusure ya saka rana gane ko wa qabla al-ifadati ila makkah ba'da rami jamrat al-aqaba haka da lokacin da aka jefi jamratul aqaba gane ko mutum yayi tahallul ayat eh, tahallul awwal gane ko lokacin da yake bi jabbatu da yi yayi tahalluli na farko shine at-tahallul al-awwal zai aikata sauran abubuwan da aka hana shi kafin ya shiga aikin sarki da zaran ya je fitan aka ba ranar goma da wata to kaga kenan zai ya aski zai sa turare zai sa cikakken kaya to a nan din ma Umar baya ganin haka kafin ya je yi tawafi a Makka yana ganin sai ya je yi tawaful ifada sannan zai yi wannan tahalluli na gaba huwa wa ibnuhu abdullahi ibn umar da shi da dan shi abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma duk wata wasu ne nan wanda kuma min ahli al-fadl da wasu malamai wa lam yablughuhum hadithu aisha radiyallahu anha hadisin aisha radiyallahu anha bai zo musu ba shi yasa suka dauki wannan abu shine hadisin da yana cikin Bukhari da Muslim tace tayyabtu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ihramihi qabla an yuhrima ni na wato bade manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da turare daga tin ni ne na sanya mishi turare gabanin yayi ihrami lokacin da ya harama kafin yayi ihrami na shafa mishi turare wa lihillihi qabla an yuhrima lokacin kuma da yayi tahalluli na farko kafin ya je tsawafin ifada ni na sake shafa mishi turare to kaga wani zo ya ce kar a sa turare kuma shi kenan ila bai san hadisin ba ne. to amma wannan yana nuna aibi ne akan abin da suka aikata sun aikata ne akan ijtihadi dan baka da dalili za ka yi ijtihadi amma la dalila ma la ijtihada ma nas da zaran an ce ga nasi an samu ko an samu aya ko an samu hadisi to ba magana da boka ce kai kuma za ka yi wani binciken ijtihadi babu shi la ijtihada ma nas, ba a yi ijtihadi alhalin ga nasi akan abiya in gane ko da haka idan aka samu nasi akan abu ba magana ya ce hari an nasanta ma'ana an riga an samu dalili ne karfi akan wannan ana hari ne a lokacin da ba dalili in gane ko lokacin da babu wani abu baka samu wani abu ba kuma ga matsala ta taso ana neman mafita ko lokacin ne za a yi hari babu wani abu nasi akan wannan matsala in gane ko to sai a ce za a yi hari a irin wannan lokacin amma an samu nasi babu magana da shihadi an gane ko wa kana la bisal kufi an yamsaha alayhi ila an yuhli'ahu haka nan daga cikin abubuwan da Umar radiyallahu anhu ya zo daga gare shi ya kasance duk mutumin da ya sa khuffi ma'ana zai shafa akan khuffinsa Umar yana cewa ya shafa akan kufi har lokacin da ya ma'ana min duni tauki bai mishi iyaka alhalin ku akwai hadisai irin na su mughira ibn shu'ba da ali ibn abi talib da sauransu wanda suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wato me sa kufi idan matafiyi ne zai sanya shi talatu talatatu ayyamin wa hinna. kwanaki uku da dare da kinsu mutum zai sa kofi yana tafiya da shi in ya zo alwada ko da alwada shi ta warware ko ya je yayi bawani ko ya ji bayan gida in ya zo zai sake alwala ba sai ya cire kofinsa ba zai shafa a kai kwana uku da dare rikinsu wani muƙim wanda yake mazaunin gari kuma zai iya sa kofi wato tsawon kwana ɗaya da ini ɗaya sai ya cire kuma sai ya sake sabon sakawa to umar radiyallahu an sai ba da fatawan cewa ba iyaka duk sai lokacin da ka cire ma'ana kila bai samu hadisan nan ba in gane ko saboda hadisan eh, shafa kan kufi yawanci su sun auku ne a zamanin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cikin halin tafiya dan muhira ibn shuba radiyallahu anhu shi ya rawaito hadisin almasu ala al-kubai yake cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safari na kasance tare da manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tafiya yace fa'ataituhu bi wudu'in sai na zo mishi ta abin alwala sai ya ce fa ahwaitu li a kufai sai na yi yunkuri zan cire masa kufofinsa a ga halin tafiya kenan fa sai ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain Babu da su kyale mun su domin na shigar da su cikin tsarki kaga a halin tafiya munira kuma shi ya halarci wannan abu ba dole kuma mun gira su sadu da kuma ya ce mishi ga abin da ya saboda haka dan umar ya yi jihadi ya ce cire kofi ba shi da iyaka har gida ya yi jihadi ne kafin samun nasi da haka ana iya ijtihadi kafin samun nasi amma idan aka samu nasi ba magana ijtihadi in gane ko ba magana ijtihadi idan aka samu nasi kada min ghairi tawqitin shi ba ba iyakan cewa wattaba'ahu ala zalika qa'ifatun min as-salaf an samu wasu magabata da suka bi sahun Umar akan wannan fatawar wa lam tablughum ahadithu tawqit allati sahhat inda ba'd man laysa mithluhum fil ilm hadisan iyakance lokaci matafi kwana uku mazaunin gari eh, kwana dai da ini ɗaya bai zo musu ba wanda kuma mutanen da suka rawaito hadisan ba su kai su daraja ba ba su kai su ilimi ba amma kuma sun ga abin da su ba su kamar misali matsalar aisha radiyallahu a matsalar da ita da ba misali bai ba bada labarin abin da ya sani ita ma ta bada labarin abin da ta sani aka samu matsala ce matsalar ba su sallama ya yi fitsari a tsaye ce menene hukuncin mutum musulmi ya yi fitsari a tsaye mutum musulmi ya tsaya a tsaye ya fitsari sai zai huzaifa ya rawaito hadisi ya ce ina tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ata sabaqata qaumi sai ya zo wani waje da mutane sai ya tara shara fa bala qa'iman sai ya yi fitsari a sai Aisha radiyallahu anha kuwa tace duk wanda ya ce annabi Allah ya fitsari a tsaye to wanda ya kuwa kariya to kaga nan wannan sabani ne to amma inda za a warware shi ba ta da labarin abin da zai da ita labarin ta kawai abin da ta sani abin da ta ga annabin Allah yana a cikin gida cikin gida yana cikin gida ba taba ganin yayi haka shi kuma Huzaifa ya gani yayi a waje gane ko to irin waɗannan abubuwa su ne suke haifar da sabani wani bai san abin da yake ba amma da zarin ya sani kuma sai ya janye a kan wannan hani gane ko sai a janye a kan hani قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهه an rawaito daga hanyoyi da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Qurai'atu binti Malik radiyallahu anha da wasu su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, a hadisin Imam Ahmad da Muslim ga rawaito daga sahabbai akan iyakance sanya kofi in gane ko cewa wato yawman wa lailatan lil kwana ɗaya da ini ɗaya ga wanda yake mazaunin gari ma'ana in ka sa kofi daga lokacin sallah asubahi gane kamar wanda yake da damuwar eh, yawan tsuguno na fitsari yana da ciwon wato abin nan yawan fitsari ko na namiji ko mace ana samu ana ya fitsari fitsari baya katse mishi to kaga irin wannan ka ce duk sanda yayi sai ya sake alwala zai zama mishi da wahala ko ya sai ya cire gawar ta kafa da sauransu to irin wannan in yayi alwala shi ta farko ta asuba ya sanya hukunsa to shikenan azhar ta zo in zai sake alwada in ya zo ya wanke duka gaban alwada in ya zo kafa sai ya shafa saman kofarsa haka nan ya zo sallar da asa haka nan ya zo magarba haka nan ya zo isha har a yi wannan yinin a kwana zuwa washe gari da asuba ko zuwa sallar azhar ko zuwa faduwar rana to wannan yinin dai ya kare to da ya kare shi kenan sai ya cire gaba daya sai in yana so ya sake sabuwar alwada kuma ya yi tsarki ya sa sa shi matafiyi kuma kwana uku da dare bakin su gaba daya in suka kare kwana uku iyakansu ya kare sai ya cire kuma ya sake sakawa to an rawaito daga hanyoyi daban-daban wanda kuma duka hanyoyin masu inganci ne dan hadisin shafa akan kofi da iyakance lokacin kofi hadisi ne mutawatir hadisi ne wanda ya shahara ma'ana ya kai daraja ta tawaturi an ce tawaturi hadisin da sahabban da suka rawaito shi daban-daban ta hanyoyi daban-daban sun wuce kaman arba'in zuwa sama ma'ana ba yadda za a yi kace waɗannan mutanen taruwa suka yi suka yi karya a kan wata. gani ko min ma tawatar hadithu man kada wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatu shafa'atu wal hawqu wa masu khuffaini wa masu khuffaini wa hadi ba'd kamar yadda wani magabaci yake cewa daga cikin hadisin da ya zama mutawatir ne in ma tawatara hadisu man kaza hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan fa ya tabawwa maq'adahu minan nar hadisi ne mutawatir gane ko in ma tawatara hadisu man kaza haka nan man bana lillahi masjidan bana lahu lahu baitan fil janna hadisi ne mutawatir gane ko mimma tawatara hadithu man kadhaba wa man bana lillahi baitan muhtasab wa ru'yatu hadisi na ganin Allah shafa'atu da hadisin ceto wal hawl da hadisin tarki wa masu hukai da hadisin shafa'a a kan kofi guda biyu wannan hadisai ne mutawatirai gane sun zo ta hanyoyi daban-daban هذا وكذلك عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تأتف في بيت الموت عثمان رضي الله عنه لوكة ليك يقول ya yi hukunci a kan cewa macen da mijinta ya mutu tana iya barin gidan mijinta ta je ta yi illa a gidan mahaifinta ko gidan wani ɗan uwanta in gane ko alhalin kuwa hadisi ba haka yake ba akwai waɗanda suke masaniya da kuma bayan da wannan masaniya shi bai san wannan hukuncin hadisin ba da haka sai ya hukunci akan ijtihadin sa hatta haddathatu sai ku gyara wannan ba hadithu bane hatta haddathatu idan a wajen ku kun gani ya sa hatta haditha ko sai ku gyara shi hatta haddathatku haddathatku ana rike ana zama a wajen karatu saboda an gyara ku za ku ga daidai kalmar nan ya sa hatta la hatta furai'atu binti malik wato sai da ita furai'a eh, binti malik wato ‘yan uwar abu sa'id al-kudiri shi sa'ad ibn malik ibn sinan ita ‘yan uwar abu sa'id al-kudiri sai da ta ba usman labari ne ƙabiyyatiha ma'ana lokacin da mijinta ya rasu in gane ko da mijinta ya rasu ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mijinta ya rasu shi tana so ta tashi daga gidan mijinta dan ta koma waje ɗan uwanta ta yi idda ya ce da ƙala laha ya ce mata umkuti fi baitiki ki zauna a gidanki hatta ya bulugan kitabu ajala har sai inda ki ta kare shine hatta ya bulugan kitabu ajala har sai abin da aka diba miki na iyaka ya cika shine mene arba'ata ashhurin wa ashar sai ta yi wata hudu da kwana goma fa akhadha bihi uthman radiyallahu da Umar wannan fatawar ta zo mishi sai ce to shi kenan duk macen da mijinta ya rasu to ta zauna a gidan mijinta ta yi iddarta wannan baya hana a samu istifna ma'ana a samu togaciya ko kuma a samu wasu matsaloli da suka fita a cikin wani alal misali misali mijin nata da ya rasu a gidan haya suke da ita kuma kudin hayansu ya ƙare kaga ba kowane mai gidan haya bane zai yadda a ci gaba da zama to haka inda zai ce mata ta fita wannan wata mas'ala ce daban ba za ta ce ita kuma sai ta zauna saboda an ce ta yi idda a gidan mijinta sai ta zauna ba ko da zai shiga hakin tala in gane ko kaga wannan wata mas'ala ce daban ko misali tana zaune a cikin gida din a gidan mijin naka a yi ruwan sama misali ɗakin ya rusa ba za ta ci gaba da zama ta ce sai an gyara tana isa ba tana iya komawa wani wajen to wannan wasu matsaloli ne da suke iya fitowa in an samu rusi amma in babu wani dalili shine ake cewa ta zauna a gidan mijinta har sai lokacin da idan ta kare sai ta bar wannan gida to Umar radiyallahu anhu baya hukunci da haka amma da ta zo ta bashi labarin haka shikenan sai ya ajiye wacce fatawa ta shi ya dauki wani sai ya aiki da shi to haka magabata sai kuma bai rage ma Usman darajar shi ba rabi Allah ko ya rage mishi an zo ba a ce mishi daga cikin kula ba wa rashi bai rage mishi ba bari wannan shine wato mutum ya yarda cewa shi dan adam ne ma'ana yana da karanta dan adam duk inda yake ba mutum da zai cika goma da ba wa uhdiya lahu marwatan saydun kana qasida li ajlihi فهم بأخذه حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له وأنا حديث الإمام أحمد توشي. الله عنه يعني وكان أنا أباش توكلنا ينا سنم أي حج واتو إذا متين يشجع أي حج حرام ني فروتا نغاني يعني الله يسير أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ko ba a farauta idan mutum yana cikin aikin hajji, ma'ana ya ɗaura niyya ya yi farautan ko zomo ko na ko yana kan hanyar tafiya da sauransu kuma baya halatta a yi farautan wani abu saboda shi an gane ko ba a mushi farauta ma'ana mutum ya yi farauta don ya kawo ma mai aikin hajji yi ma'ana a yi farautar saboda shi saboda wani mutum daga cikin sahabbai shi bai dauki haramun aikin haji ba ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ya farautan jakin daji sai ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kici sai ya ga kamar ran shi ya bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lam naruddahu alayka illa anna qurumun ai ba mun mayar ma da abin mun ce ba za mu ci bane dan ba ma so sai dai kawai dan mu muna cikin harama kuma saboda mun ka farauta ba dan kanka ka farauta inda misali yayi farautan dan kanshi ne yanka sai ya ci karo da su a hanya ya ba su ne san da su ba to amma yayi ne musamman saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya girmama shi sai ya karo wato wanda yake abin da to Umar radiyallahu anhu wata rana an kawo mishi abin farauta da aka kawo abin farauta sai ya himmatu zai ci sai aliyu radiyallahu anhu ya bashi labari cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ki karban kyautan nama da aka kawo mishi na farauta yana harama dan haka sai ya ja bai ci ba ma'ana kaga yanzu ne yake sanin wannan hukunci wato kamar yadda yake faɗa idan muka bi wannan abubuwan da daki za su canja mana ah, yanayin ah, fahimtar mu da wasu abubuwa ko mutum zai zo ya ce ma ai ga da yanda ake yi in ana sallah an tazo sami sai ce ai ga yanda ake sallah eh, sai ka bashi ya tsaya akan haka to amma yanzu gashi an samu wani hadisi wanda shi duk aka rafe shi bai taba sanin da shi to sai kora hadisin ne ya ci gaba da aiki da abin da ya zo ko zai riko da hadisi sai ya riko da hadisi to mu abin da yake cikin damuwar mu shine yana ganin ya bar wannan ya riko da hadisin kamar ya karanta ne kamar ya kaskanta ne kamar ya sauka daga kan wani abu ne ya bi ra'ayin wani kuma ba ra'ayin wani ba ko in ka bi ka bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka ba aibi ba an gane ko ba aibi ba wa kadhalika ali radiyallahu anhu qala haka nan ali radiyallahu anhu yace wa tarana كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا nafa'ani Allah bima sha'a an yanfa'ani min ce na kasance idan na ji zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kan kiyaye shi har sai Allah ya amfanar da ni abin da ya so ya amfanar da ni daga wannan zance na annabin Allah wa idza haddathani ghayruhu istahdaftuhu idan kuwa wani ne ba annabin Allah ba ya ce min kaza to sai na ce miki sai ka rantse min cewa abin da ka faɗa haka ne fa idza halafa li idan ya mai rantsuwa saddaqtu sai na gaskata shi wa haddathani Abu Bakr sai ya ce Abu Bakr radiyallahu anhu ya ban labari to amma fa Ali radiyallahu anhu bai ce Abu Bakr ya rantsu shi ba saboda Abu Bakr shine kololuwan darajar gaskiya ko a cikin al'umma gaba daya huwa siddiq siddiqul umma ne sai ya ce wa sadaqa Abu Bakr kuma Abu Bakr gaskiya yake da abin da ya ban labari wa zakara hadisa salati tauba al-mashhur sai ya ambaci wato hadisin sallar nan ta tuba wace ce sallar tuba ita ce raka'a biyu da mutum zai tashi idan ya aikata zunubi yayi sako ga Allah ya tashi yayi alwala idan yayi alwala ya kyautata alwalar shi sai ya shiga sallah yayi raka'a guda biyu kada ya kuskure ya yi zancen zuci ko tunanin wani abu da ya idan da sallar na Allah ya gafarta mashi abin da ya aikata da sauki da wahala na yanzu a ce mana ya raka a biyu ba zancen zuci ba tunani akwai sauki ko da wahala amma kuma za a gafarta ma zancen kai haka akwai wahala ko wannan ita ce sallar tuba amma fa duk zunubin da kai in ka roƙi Allah kai wannan raka'a biyu ka koma ga Allah kai yi su ba tare da kai zancen zuci ba Allah zai yafe ka hadisin Imam Muhammad ya rawaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah kun duba a kasa alƙalami na biyu ko anna Abu Bakr radiyallahu anhu sami annabi sallallahu alaihi wa sallama qala ma min rajulin yuznibu dhanban babu wani mutumin da zai aikata wani zunubi wannan na kira ne ma'ana kowane irin zunubi da zai aikata fa yatawadda sai yayi alwala wa fa yuhsinu alwudu'a ya kyautata alwala kuma yusalli raka'ataini sannan sai yayi sallah raka'a biyu kuma yastaghfiru Allah sannan ya nemi gafara Allah illa ghafara Allah lahu face sai Allah ya gafarta mishi sai ya karanta wannan aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم سيكرا وانا آية رسولك ومن يغفر الذنوب إلا الله الحافظ ابن حجر يا إن دسنا الحديث saboda haka yace Abubakar sai ya ban labari kan wannan dan haka sai na karba ba tare da kwanto ba In gane ko wa afta kenan yana nuna Aliyu dan Abi Talib bai san da wannan hadisin ko saboda abubakar ya bashi labarin abin da bai sani ba wa afta huwa shi aliyu ibnu abi talib radiyallahu anhu har yanzu kuma da shi da ibnu abbas sun ba da fatawa cewa wa gairu ma da wasu su bi annal mutawaffa anha idza kanat hamilan ta'taddu ab'ad al-ajalayn to damuwa ke wannan matsala ce ta sabani cewa matar da mijinta ya mutu ya bata da ciki za ta yi idda idda mai nisan zango an san idda mai nisan zango ko wace ce eh? kama ya sai ta yau ba ya mutu ya barta da misali ya mutu yau ko sai ta aihuwa shekaru ya idda ta a sai suka ce sai ta yi abadul ajalai abadul ajalai shine suka ce to shi nan tun da ta haihu yanzu sai ta jira sai ta yi inda mutuwar shi kuma kafin ta wadware inda ta ya kare in gane shine abadun ajalai in gane ko idan kuma ya rasu ya batta da ciki ɗaya ne wata ɗaya wata biyu to shine sai ta jira kuma sai ta aiki shi ma mai nisan zango don haka yanzu inda shi ta mutuwa ta shiga cikin ta aihuwa har zuwa can da haka yanzu ba wata hudu da kwana goma za ta yi ko mace mai ciki wata biyu ai ba za ta yi wata hudu da kwana goma wani ya aure ta ba sai ta aiki ne ai ko to sai suka ce za ta yi iddar abadul ajrin sai a duba abin da ya fi mata nisa na idda sai ta yi to sai suka ba da wannan fatawar to amma wasu malamai sun saba musu saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana akwai nasi akan wannan gane ko Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yabana hamlahunna saboda haka tamassaku bil aya kuma wanda ya rike dalili ya rike aya ai ba magana wani abadul ajalai kuma ku sani cewa abadul ajalai ita ce fatawar Imam Malik rahimahullah ita ce fatawar sai an yi wannan idda ta sai wani ya dinga tambaye ka to yanzu mace mai ciki mijinta ya abin nan za ta yi idda biyu ne ko idda ɗaya ne da sauransu to shine wannan abadul ajalain din da ake nufi ce walam takun qad balagatkum sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi subai'atil aslamiyya akwai wata mace sunanta subai'a labarin da bai zo musu ba ita subai'a radiyallahu anha mijinta ya rasu wato shine sa'ad ibn qawla lokacin da mijinta ya rasu eh, bayan ta yi rabin wata da rasuwan mijin ma'ana ta yi wata kwana goma sha biyar da rasuwan shi sai ta aiko ya bata da ciki sai ta je ta tambayi wani mutum sai ta yi ba ta da aure sai ta yi inda ce ba ta da aure sai ta yi inda sai ta koma ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce mata qad halalti kin riga kin warware kin sake in shi idi fa tazawwaji in kin so ke aure ko a yau kenan. to kaga wannan fatawar ba ta zo musu ba bi anna iddataha waqfu hamliha cewa iddata shine wato da zaran ka aihu shikenan ai aya ta zo wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun shine wato da zaran sun yi abin nan sun aihu eh, idda mata dangane da abin da ya shafi idda sun kasu kashe akwai matan da suke idda da aihuwa akwai matan da suke idda da tsarki ko da jini akwai matan da suke idda da watanni an gane ko haka malamai suke kasa su kashe ko ta yi idda cikin watanni ko ta yi idda cikin wato aihuwa ko ta yi idda cikin wato kurmi shi ne wato salasata ko dai jini ne ko sarki a wasu sabanin malamai haka nan har yau aliyu dan abi talib afta yi fatawa huwa da shi da zainu ibnu wato da abdullahi dan umar da wasu su ma radiyallahu anhu bi anna al-mufawwada macen da wato mijinta ya sake mata ragamar wato asalin aurenta idan mata an ha zauruha idan mijin nata ya rasu to la mahara laha ba ta da sadaki ngaje ko ba ta da sadaki kuma labari bai zo musu ba shine wanda ya riski sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai wata mace wacce ake kiranta Barwa'u binti Washiqin radiyallahu anha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mata hukunci da cewa Eh, ta cancanci sadakinta don haka dole sai an bata sadaki na ya daura aure da ita don haka da zaran ya ɗaura aure da ita ta samu rabin sadaki an gane ko saboda haka ana samun irin matsaloli haka sai a yi wani hukunci sai wani sahabi ya ce a shi ga abin da ya ce kuma baya hana wannan babban sahabi din ya sauka daga wannan abin da yake akai ya dawo fatawar wannan da haka ne sai ya zama sabani yayi karanci a cikin an gane ko saboda zamanin yana da ɗaukaka mafi yawancin hukunce-hukunce mazaɓar sallallahu alaihi wasallama ya musu bayani sun sani ko da sun samu sabani suna da gogaran da ba su koma to sabanin zamanin da yake tafiya bayan su ana daɗa nisa ne sabanin yana daɗa faɗaɗa saboda dalilai da yawa in gane ko saboda dalilai daban-daban ah, daga cikin wannan dalilan wani lokacin ah, misali a samu sabani kuma ya zamanto kila eh, yanayin ɗaukan karatu ya sha banban gane ko idan ɗaukan karatu ya sha banban kaga wani zai dinga ganin gaskiya shi fa wannan abin da aka kawo mishi sabo yanzu misali wani in ce ba shi akwai wani littafi eh, irwaku da gari na mala albani sai ce na wani tsohon bature ya kitaba mutane addini ko wanda wannan kuskure ne gane ko imam bukhari menene Balaro ne ne? imam bukhari eh imam bukhari ne sahih bukhari menene shi to da imam balarabe ba ne sai a ce Allah ya rubuta mutane a ne mutumin Bukhari ne bukhara kuma tana cikin kasar uzbekistan a yau da haka ba abin nan bane ba balarabe bane imamu muslim ba balarabe ba ne abu dawud ba balarabe ba ne ba balarabe ba ne nisa'i duk ba da ba sai a ce sun gurguta mana addini saboda haka yadda suka yi irin wannan rubuce-rubuce da littattafai haka waɗannan da suka zo daga baya su ba su kai kuma baiwa ne da allah yake ba wanda ya so ka ɗauka addinin musulunci na hausawa ne ko na mutanen najeriya ne ko na mutanen afirka ne ko shi albanin nan da kake gani sunan shi ya cika duniya kai kuma da kake nan sunan ka bai kai ko ina ba zai gaba ko kauyen ko kuma sallacin da ka fita nan kana zuwa da ka tafi aikin za ko aikin haji ba wanda zai san da zaman ka amma irin albani yana raye da yaro kila aikin haji a saudiya zaka ga ko ina ana ana bin shi in an gane shi to kai kuma ba wanda zai kalle ka sai mutanen garin ku mutanen garin ku ma wanda baya bai san ka ba ma ba ruwan shi da kai saboda haka dole mu zamanto masu kiyayewa da tsoron Allah ma'ana tsoron Allah shine kadai abin da zai sa mana mafita mu cewa addinin nan Allah muke bauta da shi kuma duk abin da zan faɗe shi in faɗe shi a cikin zuciyata kuma in yi biyayya Allah madaukakin sarki da shi akan cewa na kudince cewa addini kar na koye wani abu na dinga ganin cewa ai idan na fito na bayyana zan sauka ko ko za na sama bi na misali ko za na sama matsayi ko kujera ta wannan babban kuskure sahaba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka suke da zaran hadisi ya zo musu hadisi ya zo musu da wannan ya ce ma hadisin da ka samu shi yana bukari ne shi a ah, yana irwa'ul gari. ban ka koma irwa'ul gari din abinda imamu al-albani zai ce ma sai ya danganta ma cewa wannan hadisin fa ga wanda ya rawaito shi da bukari da muslim da waye kuma ga babin da ya rawaito shi ga lafazin shi ga waye to sabon abu ne ba sabo bane sai dai ga wanda bai sani ba shine zai iya zama mishi sabo in gane ko saboda haka shi ilimin ka gan shi ka dauke shi zaman ma kaman fitila ce ne haske ba a ce duk abin da malam albani ya zo da shi ba rahimahullahu cewa duka daidai domin bayan rasuwar shi ana iya samun wasu ba tun kafin ya rasu su ce to wannan hadisin ba da kace ka inganta shi ba haka ba mu mun samu wata hanya da take nuna cewa hadisin ba ingantacce ba ne ko kuma hadisin da kake cewa ka raunata shi mu a wajen mun samu wata hanya hadisi ne mai karfi kuma haka yake karɓa saboda haka haka rayuwar ilimi take abin da ka sani ka yi aiki da shi wanda baka sani ba ka duba shi idan ya zo ta hanya mai kyau ya inganta ya yi daidai ka karba idan bai zo ba shi kenan sai ka ajiye shi inda kowa ana karɓar magana shi a ajiye to malam ya ce wa babu babu wasi'u wannan babi ne mai fadi maganan wani ya san wani abu wani bai san wani abu wannan babi ne mai fadi يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا da aka nakalto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai iya kaiwa adadi mai yawan gaske mai yawan gaske saboda haka dole ne za a dinga samun wannan sabani don wani zai san wani abu wani bai sani ba kamar mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za su yi bayani shine da suka san yana aikatawa a gida da zaran an fito waje kuma ba su da labarin abin da yake a waje sahabbansa kuma da suke ganin shi a waje yana aikata wani abu abin da suka gani shi za su bada labari nan ba su abin da ke cikin gidan shi ba ko yanzu misali sai aka ce sai ka je ka nemo sahabi namiji guda ɗaya da ya bayyana mana yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba a haka aka da aiki wai wa zai samu akwai namiji da ya rawaito wannan Su waye suka rawaito daga maimuna aisha eh, hafsa waye su ne suka rawaito to kaga dole su ne za su ba da wannan ilimin kuma ba yana nuna cewa su wadancan mutanen sahabbai din sun karanta kenan batun da ba su san wannan su kuma wadancan idan aka zo maganar harka abin da ya shafi kasuwanci da mu'amala da yayi tafiya yayi wani abu su ruwa zo su ba da labari to haka ilimi yake da haka ta yi wani mutum ya san wasu littattafai bai san wasu ba kar a kawo ma wata fatawa ko a ce ma ga yadda abu yake ka ce a ani ba abin da gani a wannan littafin da yana iya yiwuwa wancan abin da ka gudu shi shi ne wannan littafin bai rasu wancan ba da haka sai ka haɗa kai aiki da shi sai a samu mafita wa amma al-manqulu minhu an ghairi yace amma abin da aka nakalto daga wajen wasu wanda ba sahabbai ba ma'ana lokacin da ilimi ya fadaka yace fala yumkinu al-ihaqatu bihi ba yanda za a yi ka kiyaye shi gaba ɗaya, fa innahu qulub dubbai ne in za a kawo misali ce fa haula'i waɗannan da kake gani sahabbai kanu a'lama al-umma su suka fi kowa sani a cikin al'umma duk yadda ka kai da saninka baka kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk yadda mutum ya kai da maganganunsa sai ya ce kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito ko kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi. sai a gama magana a wannan zamanin sai a ce to fa wannan maganar ku koma ku duba maganar waye maganar sahabi da abin da ya faɗa ko saboda haka su ne a'lamal umma ba wanda ya kai su sani wa afqahuha su suka fi kowa fahimtar addini a wannan ba wanda ya kai su wa As'aha su suka fi kowa tsoron Allah wa afdalu su suka fi kowa saka da fifiko ba da kai su faman ba'adahu an kas duk wanda ya zo bayan su yana da kasa kasa yake da su kawai malami da yake yin wannan magana shine wani zai zo yana zaki shi yace ya san kowanne yayi ya san annabin Allah shi ya da yake Ke duk wanda ya zo bayan su an kasa wannan kuma gogon to a ce duk wanda ya zo bayan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an kasu min ma'ana da kai su ba yana da tawaya in ka kwatanta shi da su akwai wanda zai kai abubakar ko umar ko umar ko ali babu ya ce fakula fahafa'u ba'adi sunnati alaihim aula don haka waɗanda za su zo bayansu ya zamanto wasu sunnoni sun ɓoye a gare su su ya fi cancanta idan har sahabbai wasu sunnoni ba su sani ba to wanda yake bayansu shi ne fi cancanta a ce bai san wasu ba fala ya taju zalika ina bayan wannan baya bukatan wani bayani faman i'taqada anna kulla hadithin sahihin qad balaga kulla wahidin min al-a'imma aw imaman mu'ayyanan fa huwa muhti'un khata'an fahishan qadihan wannan magana ce mai muhimmanci sosai yace duk wanda yake itikadi ma'ana ya kudurce a zuciyar shi cewa duk wani hadisi mai inganci ya isa ga wani shugaba daga cikin shugabanni ko malami an gane ko yace duk wanda yake ganin cewa babu wani hadisi sahihi face sai malam wani ya sani ce to duk wanda ya kudirce haka yace fa huwa muftiun wannan mai kuskure ne na ganganci khata'an kuskure wanda yake fahisha mummuna mara kyau qabihan wanda yake mai muni ma'ana mutum ya dinga yadda cewa malamin fa duk wani hadisi da aka kawo duniya ya san shi ce to wannan ya kuwa kuskure kuma haka ne in dai zan ce abubakar radiyallahu anhu akwai hadisan da bai sani ba waye ne zai san wani hadisai bayan sa babu shine yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da hadisan daga ina aka samu daga ina aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nufi shine wato abubakar radiyallahu anhu shine yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaman ko suna tare ko da yaushe to in suna tare ko da yaushe kaga da za a iya cewa duk wani abu na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta sanar da shi to sai ya zama duk da wannan kusancin da yake da shi da zaman da suka yi na shekaru duk shekarun da aka yi batun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 23 Abu Bakar radiyallahu anhu bai taba da rabuwa da manzon Allah ko a halin tafiya ko a halin zaman bai taba rabuwa da shi ba to amma a shekara 23 nan an zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu an tambayi wata matsala Abubakar ya ce bai sani ba to waye kuma wanda zai zo bayan Abubakar ya ce shi komai da komai ya sani abin da malam yake so ya nuna mana mu cire wato wuce iyaka a cikin malam shine kawai ma'ana karka ce duk wani abu malamin ka shi ya san wannan abin ciki da wace na ka cire wani babu wani wanda ya san komai da komai ciki da wani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba wanda ya sai gangane ilimi gaba ɗayansa sai dai abin da Allah ya so har su manzannin Allah sai abin da Allah ya so ya sanar da su عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من اتبع من رسول الا من اتبع من رسول me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah sahabbai in maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yake cewa Allah wa rasuluhu a'lam saboda ilimi ya kare a wannan Allah madaukakin sarki amma mutum dan adam ni yanda yake duk yanda kake da ilimi sai ka ji ka ji ba ko kuma sabon abu ba dole yi daidai da abin da kai kake tafiya a kai ko kai ka san shi don haka dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwa ɗin قال ولا يقولن قائم إن الأحاديث قد دونت وجمعت kada wani mai magana ya ya ce to ai hadisai an rubuta su misali yanzu mutum ya ce to ai akwai sahihul bukhari akwai sahih muslim akwai tirmidhi akwai di abin nan duka an tattara su waje daya ce fa khafa'uha wa halu hadhihi ba'id a ce mutum bai san wani hadisi ba alhalin duka da tattaban suna na ce wannan abu ne mai wahala لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن ومن أن أبو بكر أكرمه تاج إلا التتبين سنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رضي الله رحمه الله أي أرد تصني بايا شو أغبني سير غاسي شو ومع هذا yace amma duk da haka fala ya juzu an yadda'i inhisara hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dawawin muayyan baya kyautuwa mutum yace zantuttuka maza sallallahu alaihi wasallama sun takaita kawai a cikin wannan abin da aka rubuta harewa akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ji wani abu ya mutu da shi bai isar da kowa ba ko yana iya yiwa haka tunda ba san kara yawan su ana cewa dubu ɗari da ishirin da hudu wanda ya aikin haji da su wani kuma sau ɗayan nan ya gan shi ta yi wani da ya gan shi sau ɗayan nan wani abu da ya ji da ya kuma shi bai isar da yawa ko saboda haka iyaka abin da malamai suka rubuta abin da suka samu ko abin da suka samu shi suka rubuta don haka kada mutum ya dinga ganin cewa to ai komai da komai shi nan yana kuma ko da ma komai da komai din yana nan mutum nawa ne zai karance waɗannan littattafan da hadisan da suka kusa mutum nawa ne ya ce duk ya karance bukhari daga farko har ƙarshen shi yana riƙe da hadisan bukhari wanda sun kai dubu bakwai da ɗari uku da wani da ɗari shida da wani ya ce a karance su gaba ɗaya suna kan shi kowanne aka kawo shi ya san shi ka sai a kama hadisin da kai baka taba sani shi ba kuma haka ne an gane ko saboda haka in an samu sabani an samu wani abu wanda yake sabo ne kake ganin baya cikin littafin da kai ka san shi to karka ce wannan ba abin bai zo a cikin littafi na ba dan haka babu wani da shi wannan kuskure an gane ko wannan kuskure ne an samu abu shi kenan sai ka karba abin da kake ganin ya tabbata kuma ya zo ta hanya da kyau sai ka yi aiki da shi abin da ya yasa nake faɗa maka da yawa daga cikin almajirai ko masu karantarwa mutum zai ce ma ni wannan ba ban shi a cikin ba a cikin isiya duk magana nan da kake ban ganta a cikin isiya da mutum zai gaya baki ko ba ka ne ba to isiya ita kadai ce tafi a duniyan nan ko akwai wasu littattafai yasa ba ana a yi magana jiya a a kanan kowace nan da karkafan ba bai hana a yi magana mutum ya nemi ilimi ta hanyar wannan da karkafan ba mutum ya fara tun daga ƙurƙuri jimno, hashim jimno, rushd ko mutum ya koma cikin ahadari ya koma cikin abin nan ishimawi ya tafi izziya ya tafi risala ya tafi askari ya tafi lawali duk ya je kana wannan duk ba laifi ba hanya ce ta neman ilimi amma fa idan abu ya zo ma wanda ya saba da abin da ke cikin littafin ko to sai ka ɗauki wannan abu kai aiki da shi wancan ka aiki da shi ba a'lam to da haka sai a samu wuta da haka ba ba ba ba daidai bane kuma mutum ya zo ya ce duk wannan da littattafan ayi watsi wannan kuskure mutum ya zo ya ce to duk wannan da littattafan kenan ba su da amfani a ajiye su da ba ce a ajiye su ba ka karanta su abin da ka gani ka samu dalili akan shi na aiki da shi kai aiki da wanda kuma ga wani abu ya saba da shi ko shi kenan sai ka ajiye shi ka dauki abin da ya tabbata sai ka daura shi a da haka insha Allah sai a samu mafita ko sai a samu mafita sai ka ga an samu fahimta an bauta ma Allah daukakin sarki yanda ya ce a bauta mishi amma sau da yawa ana wannan kuskuren ya ce ba ni ba wannan ban shi a cikin abin nan ko ka kana kawo mashi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ga abin da Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ya ce da shi kamar annabi ya ce in magana ta zo daga wajen shi ba a iya tunkulewa ko ana iya tunkulewa ko shafi iya ne ya ce ma a ko ai ga abin da imamun nawawi ya ce sai ka ajiye abin magana masalla sallallahu su wasallam magana da imamun nawawi da ko dan hanafiya ya ce ma ai ga abin da ibnu abidi ne ce ko ko dan hanabila ya ce ma ai ga abin da wato ibnu taymiya ya ce sun haka kowa ana iya duba maganganunsa a gani inda aka samu sabani a aji ba a yi tikanin cewa kowa ya tsarkaka daga kuskure sai annaba masu nake ibn taymiya nan da ake faɗa yana da matsaloli da ya saba ma malamai kuma malamai dalilin su ya fi nashi karfi kuma dole a ajiye magana shi akan maganar malamai shi kadai ne cikin malamin da ya fata cewa mace tana da al'ada za ta iya yin tawafi aka saba mashi kuma ko ce mace za ta iya yin tawadi ta yi kunzuru ta yi tawadi tana al'ada a shi ma ƙila wasu fatoyin ba su zo mashi ba ne rahimahu duk da fadin ilimin shi yau da wani ilimin sa wa in shi abin da ya yi la'akari da shi na sabanin shi shi yasa da aka samu hari da ilimi haka shi ce waye shi shin me yasa aka hana mace ne al'ada ya masallaci saboda me saboda kada jininta ya kasanta masallaci ne ko kuma saboda tana ɗauke da kasanta na al'ada ko a ganin kuma yasa aka hana ta shiga masallaci eh in kuka ce dan kariya su bane za a iya samu auduga da ake amfani da ita kai yi gurin zuwa zo ta kiwa kuma ba zai zuba ba ta to kaga inda ake samu sabani kenan saboda me aka ce kar ta shiga masallaci saboda rashin tsarki ne ko kuma a'a ibada ce kawai Allah ya ce kar ai kawai a tsaya a haka sai a ce ibada ce sai a tsaya a haka amma an ka ce saboda kar abin da take dauke da shi na jini zai dinga wato bin jikinta ya taba masallaci to yanzu an samu abu na zamani da zai iya daure ta ya daura jikinta ta gama komai da komai dinta jinin mai zuba to kaga sai a ce to wannan ba ita bace illa ce dan ka ce wannan illa ce to tana da magani a to shi abin da ya gani ke ne sai haka ne ta yi kun ta zo ta yi dawa inda an ce saboda kasan abin nan zai zuba a masallaci sai ta yi yanda ba zai zuba ba ta zo ta yi dawa amma kamar yadda faɗa shi kaɗai ne ta bi da wannan fatawa kuma aka saba mishi ko aka dauki a yi sauran malamai kar ta shiga kar ta shiga shi ke kar ta yi dawabi kar ta yi dawabi an dauke mata kamar yadda mazalla sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga gare shi lokacin da yazo zai tafi bayan ya kare aikin hajji matar shi safiya bintu huyai an zo an gaya mai cewa ba ta yi dawafin ah, ifada ko aka ce ba ta yi dawafin ban kwana ba dawafin wada manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a habisatu nadiya yanzu za ta tsare mu ne ba hana mu tafiya alaysa qad da ma'ana ba ta yi dawafin ifada tare da mu ba ta yi wa ya ce ta zo haka mace ne al'ada shi kenan lokacin tsawafin ban kwana yi su zai tashi sai ta shirya ta zama Allah ya dauke mata ba za a ce sai ta je ta yi wasu ta yi ko ta jira ba Allah ya dauke mata sai ta dauke ta da kawai saboda haka irin wannan matsaloli haka ake samun sabani dan abin da ya sake faɗa wannan ta wani gida ya je wannan abin ya dinga cewa to wani ga abin da yake mana suka a ka duba har manyan malamai ana samun inda suka tafi wani ra'ayi aka ajiye shi aka zo aka ɗauki abin da yake ya zo da inda suna da aka dauka dan haka ba wai dan kaiwa da bane ko kaiwa da bane a'a kowaye kowaye shi yi ukhazu min qawlihi wa ifami ko ni yanzu na gama karatun nan wani zai zo ya dauki wazo fatuwa ya ce to ai abin da ka faɗa ba ga yace shikenan na yi ila abin da na gani da kuskure ne to na so na bar abin da na gani na kuma abin da ka zo da shi na dai me dai biya ce ba wani zai biya ce shi kai rayuwar ba wani abu bane ba wani zai biya ce haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank

shi saki gidan ya dangana da saki dan saki na rajimi ne ma'ana na yawa wannan daman ba sabani za ta zauna a cikin gidan sabanin yadda al'adar kasan hausa ne in ya sake da zai ta tattara da gidan wannan kuskure Allah ya ce ne mu yi min gidan kada ku fitar da su daga gidan wala ya khuruju su ma kar su fita ko ko wani kanin uban ke ce to na turo da mota kan ku bata na gidan da wannan ya saba ma Allah ko to haka in saki na kome ne ma'ana ku bari al'asu ne dama ta zauna kan ta fita a wannan gidan in gane ko a cikin gidan za ta yi wannan saman na ta hatta ta kare wannan kanin ko yan kasa wasu sun so ko wasu su ma ka Allah ya shi in gane ko aka kuskure ne abin da ake yi ya saki mata a cikin gidan da shi mijin da zai ce ta tafi gidansu da su danginta da za su ce ta zo ta kwashe kayanta ta tafi gidansu duk wanda sun saba ma gane ko idan saki na mayarwa ne za ta zauna idan saki wanda yake na rabuwa ne gaba ɗaya gane ko to wannan za ta za ta za ta za ta yi idda amma ba a gidansa ba gane ko sai in na mutuwa ne ake cewa ta yi a gidansa amma idan na ba'in ne za su kuna laha wada na nafaka idan saki uku ne wanda yake na karewa ne ma'ana ba ta da matsuguni a gidan kuma ba shi yawa gane ko wannan sai zuwa cikin isar wata mace da ake kiran da fara wacce mijinta ya sake ta ta zo ta kawo karar shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya hana ta mazauni ya hana ta abinci ce a la sukuna laki wala nafaka ba ki da mazauni a gidansa ba ki da ciyarwa saboda haka idan saki na abubuwa ne gaba daya to wannan za ta sai da yi da inda za ta inda ba za a koma ba yanzu an sake ta kaga ba yi da ba yi da hakki ya sake auren har sai wani ya aure

shi ne dama abin da zai bayar duk da kawo hadisi ya ce a maza ba shi babu wannan hadisi wannan ba ta taso ba gane ko duk abin da za a gina shi a kan waɗannan mazhaba ɗin nan wato ba wai ba wai hanyoyi ba ne na ra'ayi gane ko ma'ana bincike ne da waɗannan magabatan suka yi kuma mafi yawancin binciken ya zama dukiya ce da shi yasa a mafi yawancin lokuta za ku karanta littattafai na wanda ya tattara tsakanin masabobi kamar da bidayatul mujtahid kamar mutumi na ibn qudama zai kawo ya ce ma da imamu malik da imamu shafi da abu hanifa da abin da suka tafi ra'ayinsu mafi yawancin na zuwa saboda duka sabanin za ka samu a wasu matsaloli ne waɗanda suke daidai ko haka in gaji ko ba wai ko ina da ina bane ake saba samu wajen matsaloli ne da yi za a samu sabani mai zama dai ko na rashin fahimtar lafazi ko na wani abu amma mafi yawanci za ka samu a ce in an ce ma jumhur ana maganar malaman bidiyo a ce zahabar jumhur abinda ake nufi da jumhur a ce ma ko dai al'aimatul arba malik ahmad abu hanifa shafi ga abin da suka faɗa gane ko mu ne da muke irin wannan yankin na duniya muke ganin kawai abin ya takaita ne kawai kuma ta maza ba wani gane ko amma za ka samu yadda ake kiran sallah a nan ila haka ya shafi'iyya suke kiran sallah ba ka ba mu da babu sabani a wannan dama inda ake samun sabani kamar yadda na faɗa inda zai zama babu wani nassi aka wata masala an gane ko wajen ijtihadi idan ya zama babu nassi ko kuma akwai nassi din amma nassin yana yana kunshe da abin da ba a shi ba ma'ana kowa yana da irin fahimtar shi kan nasu wa irin nan ne zaka ga an sami irin wannan sabani sabani to ana abin da ya kamata mutum ya yi idan shi almajiri ne yana da gwargwadon abin da ake bukata na karatu ma'ana yana da kayan aikinsa yana ya san larabci ya san dalili ya san yadda zai karanta ya ga dalilin wannan da karfinsa da waye to a nan ba zai ce doni ni dole a da aka zo ba basa ba sani a nan ya zama tilas a kan shi ya duba ya ga abin da ya fi kusa da daidai sai ya dauka abin da ya saba sai ya bari in ba ku misali yanzu idan aka zo aka ce misali kamar ana masala ta neman aure ko ba ana zuwa zauna a yi ba ko a ce da mace a gama ce sanya take ko yaya ne da sauransu eh ya zo a cikin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin jari ya zo ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya nemi wata mace a cikin mutanen madina zai aure ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ana labta ilaika ka ce ka ganta ko sai ya ce la ya ce a ya ce idhab fanzur ilaiha je ka duba ta fa inna fi a'yunil ansari shai. domin matan madina ko mutanen madina suna da wani abu rashin lafiya a idanunsu ta iya yi ba to a kan wannan gani wani irin gani kamata ne a mazaba ku gani ina zai gani hannu ko kafa ko gashi ko fuska ko ina to kaga yanzu wannan cewa ya iz afanzu ilaiha je ka kalle ta me ake nufi ya kalle ta ya kalle fuska ba da bane fuska ta bada labarin abin da jiki yake ta yi kaga fuska da komai ta yi amma kanta a cinye ta yi kuma ta daura gwangwani ce. ko shi yasa a nan sai sai sabani wani sai ce a a kuma yanzu ila ma ya dubu ila nikahi ya duba ya abin da sai ja hankalin shi na aurata ta yi wani shi abin da yake burge shiga shi wani abin da yake burge shi da kafarta da dai su. to a nan kaga dole za a samu sabani saboda mazan da sallallahu da iya bai iyakance ya ce da abin da za ka kalla shi yasa ka dauki mazhabar Dawud zahiri wanda wannan mazhabar ba ta tare da maganganun magabata cewa yi ka kalli komai da komai a cikin ta banda al'aura ta gaba da baya komai Kama da mai aka ce a ah, wanda ake ba ga aka ce ba ai la ya kullu hada ba wanda zai faɗi haka sai ka kalli komai ma'ana kama a tsanan shi sai dai kawai aura ta ne ba za ka kalla ba wannan yake ce fatawar da Abu Sa'id yake cewa tunda Allah sallallahu ya ce unzur ilaiha ai unzur ila shabihi jasadiha amma sauran malamai suna da sabani wani ya ce a kalli kafa ma'ana tana iya yiwuwa kafa nan akwai alama na gurgunta a ciki ko akwai wani ciwo misali ko ko kalzuwa ko wani abu ko kafa akwai gashi ko akwai basu da sauransu ne wani zai ce a da kafa misali wani zai ce a a kalli yatsu ko hannuwa in gane ko wanda wannan ba wai ka kalli duka jiki ba ne amma zai iya ba da labarin abin da sauran jiki yake ji amma ba ba irin wannan zamanin da mata suke shafa abin share baki ba ko in ka ce wannan za je yanzu kila ka ga wannan garin ba zai yi ba ba zai wadatar ba in gane ko ba labarin yana komawa ga yadda mutum ba zai wuce iyaka ta shari'a an gane ko kuma hatta shi wannan kallon da za a yi ina ba ka misali ne na irin abin da yake kawo samu wannan sabani a ga yanzu wannan dole ne a yi sabani dan ce banzu ilaiha ba ma shi jami'in abin da ya bada labari ya ce ba kuntu atakhabba'u unaha na kasance wato kan wato abin nan nakan yi leƙenta na ta fito tana tafiya a cikin dungunan madina sai da dinga makarewa lokacin ta yi rafin katanga in ga ya take mu'amalar ta ya take Tafi wani yana iya shiga ciki ka gaya ya tafiyar ta take ya mu'amalar ta take tana tafiya tana kallon ƙasa ne ko tana tafiya tana cin cingan tana kwaras kwaras misali duk wanda ya shiga cikin gado duk wannan yana iya shiga to irin wannan shi ne za ka ga an samu sabani ba ko an samu sabani irin wannan ba za ka zo to ni fa mazhaba ta ga abin da ta ce sai a duba abin da yake sai ka duba ka gani a cikin mazhabin wasu sun ce a kalli abin da ya fita na gashi inda wani gida gashi ne ke soya wani kuma ya ce a duba ya to kai sai ka zo ka yi hukunci a mazhabar ta ka sai ka ce to amma wani abu ne wani kallo ne wanda in ka yi shi kana ganin ba ta saba ma shari'a ba sai ka dauke shi ko sai ka dauke shi ya yasa wani ya sa ka in ya je duba ka ko ya je ne nemi izini aka ce da zo sai a sa ta kawo shi ruwan sha to a wannan da zai iya duba da abin da ya kamata ya iya duba misali yadda za ta shigo ko sallamanta ko na dabanta ko wani abu ko da yana iya shiga ciki zai iya abin haka abu ne wanda zai zama ana kiran shi kamar general test ne ma'ana abu ne wanda yake dunkulan ne ba a fasa shi to yanzu ya koma ga wanda za su iya su fasa saboda haka kaga a nan ne za a dinga samun irin wannan sabani mutum ya zuwa sai mazhabar sai kai dan mazhabar zahiriya ne sai ka zo ka ce mana kai amma ka abin da ka gani sai ka tuni kayan kana ganin za a yarda da wannan matsalar a ba da su yi da su yi ai kai abin da ka gani a mazhaban mu kenan a'a to sai mu ce to yanzu wannan a ce ba nan taka ta saba da manufofin shari'a don aka zo aka yi haka ka ga tsaraicin da kuma ka zo ka aure ta ba akwai amincin cewa za ka je ka sakar ba za ka dinga faɗa ba to sai ka ajiye wannan ta ka sai ka koma ka ɗauki maza ba su zo da kai aiki da ita sai ka tafi da abin ya tafi misali ne wanda yake takaitacce da za a iya gina sauran misali a kan shi an gane ko za mu ta'ala Allah shi ne sai